bismillahi walhamdulillah wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwana hausawa da za mu ci gaba da haduwa da ku daga wannan haduwa har zuwa dogon lokaci cikin jerin giyan darussa masu muhimmanci masu albarka akan khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda malamai suka tabbatar su ne khalifofi guda hudu ko guda biyar wannan kuma sun ciro shi ne daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa mulazimci sunnarsa da sunnar khalifofinsa shiryayyu shi wannan hadisi da yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin abu alaiha bin nawajiz da hadisi na biyu wanda ake kiransa hadisu safinata ɗaya daga cikin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yanta su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsa ya bayyana cewa khalifancin annabci bayansa shekara talatin ne waɗannan hadisai guda biyu yan uwana da za mu haɗu da ku ta wannan kafa mai albarka su ne kamar matashiya ko tushe na waɗannan darussa da za mu yi ta yi da fatan allah mana jagora lallai take na wannan darasin zai ɗauki cewa khalifofin manzon allah sallallahu alaihi wasallam shiryayyu guda hudu rayuwarsu gudumawar da suka bayar a cikin musulunci sawa'un a rayuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma bayar rasuwansa a lokacin khalifancinsu kowanne wato a lokacin khalifancinsa ko kuma sashi ya ba da gudumawansa wajen ci gaban musulunci da ɗaukakansa a khalifancin sashi ba lokacin khalifancinsa ba lokacin khalifancin khalifan da ke kafinsa sa'an nan da kuma wato darussa da za a fitar daga rayuwarsu gaba ɗaya da bayani akan falalansu wannan shine take na jerin darusa da za mu yi wadda wannan shine na farkonsu lallai na ce tushen magana shine waɗannan hadisai guda biyu da na ambata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu ya hore mu ya ja hankalin mu da bin sunnarsa shi da kuma sunnan khalifofinsa shiryayyu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce duk abin da aka jingina ta aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta ko kuma ya aikata ta ko kuma an yi a gabansa ya tabbatar da sahabin da ya aikata wannan aikin bai hana shi ba to manzon Allah sallallahu alaihi cikin hadisin nan yana ce mana ina horan ku ina umurtan da bin sunnana mai wannan ma'ana din sa'an nan yace ina horan ku ina umurtan da bin sunnan khalifofi na shiryayyu kamar yadda ake ce ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake cewa ka bi sunnan sahabbansa ka bi sunnan khalifofinsa shiryayyu shi kuma ɗaya hadisi wadda malamai suke kiransa hadisu safina ta maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato hadisin yancaccen bawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna safina yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khalifancin annabci bayana shekara talatin ne khilafatun nubuwati ba'di 30 sana thumma yasiru mulkan wa fi riwayatin sun mai yu'ti lahu mulkahu man sha khalifancin annabci bayana shekara talatin ne daga baya bayan talatin sun cika sai Allah ya ba da mulki ga wanda ya so daga cikin bayansa daga wannan hadisin maluma suke cewa Allah ya tabbatar da abin da ya ba labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cikin shekara talatin sai aka samu wasu khalifofi sun yi khalifanci wanda su ake kiransu khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu zarci rayuwarsu mu ga gudumawan da suka bayar a addini sa'an nan mu ji falalansu sa'an nan mu fitar da darussa nan da can a cikin rayuwar gaba daya ko kuma a lokuta guda biyu masu muhimmanci na rayuwarsu wato bayan musuluntansu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a'a bayan ma rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Eh, har dai zuwa rasuwan kowanne daga cikinsu a takaice fa'ida na farko da za mu fitar daga wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari sa'an nan sai abin da ya ba da labarin kuma ya auku ya kasance kamar yadda ya ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin abubuwa da dama wadda za su kasance kowanne yakan kasance in lokacin sai ya zo kamar yadda ya ba da labarin abubuwa da dama da suka kasance a baya to dai fa'ida na farko cikin hadisin safina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khalifancin annabci bayansa shekaru 30 ne shekaru 30 ne sai kuma aka samu khalifofi guda hudu ko guda biyar suka yi wannan khalifancin maruwaicin hadisin kamar yadda zo wajen abu dawud da waninsa sai ya ce ka rike ka kirga tare da ni abubakar as-siddiq bayan rasuwan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi khalifancin shekara ya jagoranci mutane shekara biyu da kamar wata uku umar ya yi shekara goma usman ya yi shekara goma sha biyu da 'yan watanni yayin da ali bin abi talib a ingantaccen magana ya yi shekara hudu ne da 'yan watanni idan ka haɗa shekara biyu da watanni na abubakar da kamar wata uku saboda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ne a watan da ake kiransa rabi'ul awwal a ingantaccen magana a wannan watan kuma abubakar ya zama khalifa ya fara khalifanci sa'an nan sai ya rasu a watan jumadar Saniya ko jumadar akhira idan ka duba bayan shekara biyu da ɗan lokaci kaɗan za ka samu cewa shekara biyu ne da wata uku tunda ya rasu a watan uku shi kuma ya fara khalifanci a watan uku sa'an nan ya rasu bayan shekara biyu da wata uku a watan shida kenan annabi sallallahu ya rasu a watan shekara ta sha farkon shekara ta sha abubakar kuma ya rasu a shekara ta goma sha uku a watan shida to khalifancin abubakar shekara uku shekara biyu da wata uku khalifancin umar shekara goma yayin da khalifancin usman shekara goma sha biyu da 'yan watanni da 'yan watanni sa'ad nan sai kuma khalifancin ali bin abi talib wadda ya yi shekara hudu da watanni abin da ya rage a cikin shekara talatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khalifancin annabci bayana shekara talatin ne su ne kamar wata shida wadda su kuma ɗansa dan Ali bin Abi Talib wanda ake kiransa Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib ya zama khalifa kafin ya je ya sulhu da Muawiya farkon sarki na musulmai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa summa yu'tillahu mulkahu man sha a takaice da wancan hadisin da na ambata alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidi da wannan hadisi hadisin safina da ke nuna cewa shekara talatin ne khalifancin annabci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waɗannan hadisan su ne kamar matashiya na waɗannan darussa da za mu yi akan khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu shiryayyu za mu yi bayani akan haihuwar kowanne daga cikinsu sunansa wasu daga cikin lakabinsa sa'annan gudumawar da ya bayar wa musulunci da jininsa da kuma da dukiyarsa da duk abin da ya mallaka a rayuwarsa gaba ɗaya da kuma wato wani period da wani lokaci na musamman mai muhimmanci wato lokacin khalifancinsa sa'an nan sai kuma wasu daga cikin falalansu daga ƙarshe sai mu rufe da bayani akan wasu daga cikin darussa da za mu fitar daga cikin rayuwarsu gaba ɗaya lallai daga cikin waɗannan guda hudun khalifa na farko shine abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wa arda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na ambata in ba manta ba ya rasu ne a watan uku na shekara ta sha ɗaya a ranar da ya rasu a ranar aka zaɓi abubakar a a matsayin khalifa jagoran musulmi saboda musulmai lamarinsu ba zai taɓa gudana ba in ba a ƙarƙashin shugabanci shi ya sa ma ba abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama musulmi ba su da shugaba ba sai da ya zama musulmai sun samu sabon shugaba bayansa wanda shine khalifansa abubakar as-siddiq da yake a yanzu ba magana za mu fara kan khalifancin nasa ba za mu ɗauko ne daga farkon rayuwarsa lallai dai shi abubakar as-siddiq radiyallahu anhu arda an aife shi ne a shekarar da ake kiranta shekaran giwaye afuwan bayan shekaran giwaye da shekara biyu da 'yan watanni abubakar as-siddiq an aife shi bayan shekarar da ake kiranta shekaran giwaye wacce a cikinta aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara biyu da watanni don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi abubakar as-siddiq da kamar shekara biyu da yan watanni abubakar as-siddiq sunansa abdullahi ibn usman ibn abi kuhafa radiyallahu anhu wa arda ah, nasabarsa tana da tsayi amma dai wannan shine sunansa ya fi shahara da abubakar sa'an nan kuma yana da alkunyoyi afwan yana da lakabi masu girma masu yawa daga cikinsu lakabinsa na as-siddiq ya shahara da mai yawan gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam abin da yasa kuma aka sa masa as-siddiq saboda matsanancin gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban misali kan wannan bayan ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan asalin tushen annabci da cewa ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne da Allah ya turo shi zuwa ga mutane don ya karantar da su addinin Allah su wa Allah bauta kamar yadda ya karantar to sai kuma duk wani labari da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar yana da saurin gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi lokacin da kafiran shawa suka zo suke gaya wa manzon abubakar cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu ga abin da muhammadu yake cewa wai an yi tafiya da shi har kasan sham tafiyan da suke yin ta cikin wata wadda ake kiransa isra'i kenan a cikin dare guda ya ce an yi tafiya da shi tafiyan wata cikin dare guda ba ma tafiyan ba har da dawowa sa'an nan da aka je can baitul maqdis an yi mi'raji da shi wadda shine hawa sama to anan dai aka shar'anta sallah wa mutane daga baya aka sake dawo da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har makka wannan kuma shine suratul isra'i da suratu uh, surori guda biyu suka sauka sura farko suratul isra sura ta biyu kuma a nan ƙasa ƙasa allah subhanahu wataala ya yi bayanin isra'i da mi'raji da aka zo aka gaya wa bakar sai ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma zai gaskata shi cikin abin da ya fi wannan zai gaskata shi cikin abin da ya fi wannan a takaice sababin da ya sa aka yi lakabi wa abubakar da as shi shine yawan gaskata manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yana daga cikin lakabin abubakar as banda as ɗin din ana kiransa atiq atiq abubakar as rayuwarsa akwai darusa da yawa akwai abubuwan koyi da yawa akwai wato sadaukarwa ta hanyar ba da jini da kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jini da kuma sadaukarwa da dukiya a tsawon rayuwarsa tun daga shigansa musulunci har ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa abubakar din nan ya gaskata ni a lokacin da mutane suka karyata ni sa'an nan wa wasani bi nafsihi wa malihi ya kuma taimaka mini ya bani gudumawa da karan kansa da kuma dukiyansa don haka dai a rayuwar abubakar akwai abubuwan ɗauka da yawa wanda za mu ji wasu daga cikinsu a darussanmu na gaba insha Allah da fatan Allah ya kara yarda da shi ya kuma yarda da shi ya ɗaukaka darajarsa ya haɗa shi da mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljannar firdaus wannan kenan abubakar as-siddiq wadda sunansa kamar yadda ya gabata shine usman ibnu abdallah wato ibnu abi kuhafa kenan mahaifinsa shine abdallah din wato shi kuma usman ana masa lakabi da ibnu abi kuhafa to dai eh, wannan kaɗan ne daga cikin tarihinsa muke tattaunawa lallai abubakar as-siddiq kamar yadda zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da gudumawa ya taimaka wa addini ya taimaki manzon allah sallallahu alaihi wasallam har ma yake cewa inna amannan nasi fi suhbatihi wa malihi abubakar lallai mutumin da yake da wani wata ni'ima da ya min cikin abotansa da dukiyarsa har ta kai ga inda misali zai yi gori yana da abin da zai iya gori sai dai kuma ba ya yi ne don ya yi gori ba inna amannan nasi fi suhbatihi ya yi ne don neman yardan Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana cewa وما لأحد عنده الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى سوف يرضى sai ya zama ya yi duk abin da ya na sadaukarwa da dukiyarsa na ciyar da musulunci gaba da dukiyarsa da kuma karan kansa don me don neman yardan Allah ba ya yi don ya gori ba wannan kuma zai bayyana mana cikin kissarsa lokacin da suke hijira shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke cikin kogo lallai abubakar kamar yadda kisoshi suke nunawa ya yi ta kokarin da bayan sun fita a kogo in yana tafiya ya yi gaba sai ya ji bai aminta ba sai ya dawo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsoron kar wani makiyi ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaba ya cutar da shi don haka sai ya yi ta zuwa ta gaba don ya bada kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya yi shakka sai ya sake komawa ta baya haka ya ta yi har suka yi tafiyan hijira suka iso garin madina kamar yadda allah subhanahu wataala ya yi bayanin hijira din hijiran annabi sallallahu alaihi da kuma abubakar a cikin suratul tauba har ma ya kira shi da sunan sahib إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أتكيتي أبو بكر الصديق ya ba da kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ransa da jikinsa kamar da ya faru a wannan kissa ta hijira sa'an nan kuma ya ba da wato gudumawa wannan addini da dukiyarsa iya iyawansa kamar yadda wani hadisi zai zo wata ran umar yake cewa ban taɓa riga abubakar wato wani abu ba amma yau kam zai riga shi abu na alkhairi da dukiya ban taɓa riga shi ba yau zan riga shi da annabi sallallahu alaihi wasallam a kawo taimako ga wannan addinin sai abubakar ya taho da dukiyarsa gaba daya umar ya taho da sashin dukiyarsa rabi da ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai abubakar me ka zo da shi sai ya ce na tattaro dukiya na gaba daya me ka bar wa iyalanka sai ya ce na bar musu Allah da manzonsa yayin da umar kuma aka ce me ka zo da shi ya ce shi kuma ya zo da rabin dukiyarsa a takaice waɗanda misali ɗaya daga cikin wato kariya da yake bayarwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jikinsa da kuma yadda yake kashe kudinsa wajen ɗaukakan wannan addini shi yasa yake cewa inna amanna nasi fi suhbatihi wa malihi abubakar walau kuntu muttakhidan khalilan min ahli min ahli al-ardi la ababakar khalila da zai riki wani daga cikin mutane a matsayin wato badadi da na riki abubakar sai dai kuma ni khalilin Allah ne kuma bai halatta na riki wani daga cikin mutane khalil ba amma da zai yi na riki wani daga cikin mutane to da abubakar zai riƙa saboda ne mutumin da ya fi kowa sadaukarwa da dukiyarsa da kuma jikinsa kamar yadda za mu ji wani daga cikin sadaukarwan usman idan muka zo tarjamansa saboda ƙurewar lokaci yan uwana za mu sake haɗuwa da ku a darasi na gaba da fatan Allah ya mana jagora Allah karɓi ayyukanmu ya haɗa mu da waɗannan bayi na kirki a gidan aljannan Firdaus wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh